wato malam zangira na'am ni fa sha'anin tarbiyya eh aiki ne da yake kan kowa gaskiya ne malam bai kamata a ce bangare daya hmm. ya dauke idansa daga maganar tarbiyya ba gaskiya ne bawa ɗaya bangaren gaskiya ne wannan to wannan shine abin da nake ta zama ina tunani gaskiya ne wannan wato wannan magana ta kafa ta da makankara a rubuce ma haka take ni yanzu shi yasa nake ta kokarin yadda zan ga tarbiyya ta miƙe haka ne ke Kande? dai baki ga mutane ba za ki wuce ana sako ne a wajen ba kande lafiya lau ya na ga gyalan naki a ƙugu me yake faruwa au la manta ma baba a shi a na saka Malaidi, ya aka ne naga dukkan wannan ka san canza? Me yake faruwa? Ba haka muke shirin da kai da ba, naga duk ka canza ka rike wanda ban haka. Ya kai. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. A'a. ku. A'a. Ah, malam. Har malam zanginan ya tafi ne? Malam zanginan ya tafi. Ashe ne ɗakinsa sai ta samu ƙaruwa. Shi ne izo ya gaya min. Daga nan kuma sai muka shiga tattaunawa kan waɗansu al'amura da suka sha min kai. Haka yake. To amma yanzu ma ajiye harkar suyan nan zaki. Ke kan dai ki karɓe ta suyan nan. Domin ke akwai magana da nake so mu je ɗaki yanzu. Ina da magana da ke mai mahimmanci. Ni? Ƙwarai kuwa yanzu yanzu kuma. To malam. Eh. so kan da ke to yanzu hama me kika fahimta ne game da kande malam kamar me fa shin baki kula da cewa tarbiyyar yarinyar nan duk ta sassauya ba kuma ma dai yarinya mai shekaru kamar nata bai kamata a ce tana fita irin yadda kanda take fita ba wai yanzu kanda a garin nan sai ta fita ta yawo ba lullubi a kanta ke kanta ko a ɗan ko babu haka ne malam malam kande ta koyo rashin kunya yanzu ban san wa kande magana ba malam yadda ka san kamar da sa'atta take magana ga da take tafiya malam idan ta tafi ba za ta dawo akan lokaci ba malam gaskiya abin nan nima yana ɗaure min kai to idan ku haka ne duk lokacin da tarbi yarinya ta zama tana aikata ta irin wannan yadda kande take wannan fa yana nuni da cewa alakarta da maza ta yi nisa kenan maza kuma malam maza ko da yake ke kina nan gida ba lallai ne ki sa ido ki ga abin da yake faruwa da ita ba amma akwai canje-canje masu yawa kuma ina da labarin abin da ya faru ga ƙawarta hafsat ta gidan malam lawan haka ne malam ita ma ai ba laifinta ba ne an ce mata uba ce ta yi mata asiri malam asiri to ma aje wannan zancen ko ma dai menene a yi mu ya haramta a gare mu mu zuba idanu tarbiyyar yarinyar nan tana lalacewa a gabanmu babu wani mataki da muka ɗauka gaskiya ne kuma ni harkar tallan nan ma na ganin gaba ɗaya idan zai zama hanya ta lalacewar yarinyar nan a haƙura gaba ɗaya a yi shi tun da dama ana yin sa ne ɗan arfa wa zuna asiri ko me kika gani in Allah ya yarda malam tallan nan ma da take ta daina abin da muka samu a baya ubangiji Allah ya amfana yawwa yanzu kika yi cikakken fahimtar abin da nake so ki gane to idan ku haka ne me zai hana yarinyar nan me kokari mu aurar da ita a huta haka ne malam wannan kuma gaskiya ne daman akwai yaron nan dan gidan bulki mai gurasa ya daɗe daman yana santa to malam ai kamata yi a samu a yi musu magana in ya so ya fito a yi mata aurenta kowa ya ihuta ko ba haka ba to kin gaban katse ki ba in Allah ya yarda zan haɗu da mahaifin yaron nan zan yi magana da shi akan wannan harka idan abun nan mai yiwuwa ne ni fa gaba ɗaya ba ma na so a wuce wata guda ba a auren nan ba duk mu haɗu mu huta idan ba haka aka ba hankali na ba zai kwanta ba ma, ba zai kwanta ba ma. shi fa ice tun yana ɗanye ake tankwasa shi in ya riga ya girma fa wuyan lankwasawa zai yi don haka in za ka aje girman kanka ka zo ka haɗu da ni mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ladabtar da yarinyar nan mu ladabtar da ita yadda ya kamata idan kuma ka ƙi tun kana kukan hawaye wata ran na jini za ka yi. Kinga ba abin da duka zai canja babu. magama boda magama boda magama boda ya kan wata ina zaki ne na zaki kan wata magama magama to bismillah da hukan wata ga waje can magama boda magama boda magama boda ga waje can zanna kusa da uwaki magama boda magama boda magama boda magama boda sannan ina kwana 'yan mata lafiya Malam! Malam! Ya ya ya ya ya ya ya aka yi ya aka yi. Ban ganta ba. Ban ga indo ba malam. Ina tsammanin indo ta gudu malam. Na duba ko ina na leƙa ban ga indo ba. Eh? a jiya take faɗin sai dai a kai wata ba dai ita ba eh? Malam na ɗauka wasa take yi ashe da gaske ne. To ai laifin ki ne me yasa tun jiyan baki gaya mun ba sai yanzu. Ba ko ina ban ga indo ba. Wa zancen auren indo da Alhaji Mati daram yana nan sai an ɗaura shi. Duk inda kuma ta je za ta je ta dawo ta same ni na ba ta daga nan har tsawon shekara guda sai an ɗaura shi na ga wanda zai zai hana auren nan auren nan kamar an yi shi ne. Eh, ba wanda ya isa. ba wanda isa sai an yi auren nan ba ni kuɗin mota ka gashi ni da wannan ke da wannan kuɗin mota ki an mata kuɗin mota ki da kuɗi baki da kuɗi baki da shi kuma kin san baki da shi kuka hau mota a gida mai nisa ba ni kuɗin mota. Don Allah ka yi haƙuri wallahi ba ni haƙura ki bani kuɗin mota na ce miki Kai? Mun ba renin wayo ba da renin hankali. Kawai kyawun mutane mota ba ki da kuɗi. Da na ga yarinyar nan sai zara ido take ta yi zuru-zuru na ga alamun ba ta da gaskiya. Wai daga ina kike ina kika hito? Dan Allah ku yi haƙuri ni. Wai me ke faruwa ne? Wai oh. Kawai ta hau mana mota ba ta da kuɗi. Kuma wallahi sai ta biya. Wallahi in ba haka ba zan gani ta ana. Ku me yasa ba ku da haƙuri ne masu motocin nan? Ku me yasa ba ku taimako? taimako na me nawa ne kuɗin motar nata yadda zaki biya haka zaki ba ba duk gaba ɗaya ka damu mutane da surutu nyanyan nyanyan nyanyan a biya a ba duk ka cika wa mutane kun eh a biya gashi nata eh saura naki shi eh. kenan eh, cika wa mutane kunne na gode kai ki damu ni sunana Asabar Lokwaja. Tudun wadan iya zane nan kusa da bakin boda. Ke kuma ina za ki? Mm. damu. Ba matsala.